muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ka mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma za mu magana ne akan gidan gyara halinka. tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su. Masu sauraro mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A wannan zaure namu na yau za muna tare ne da manyan baki muna tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take darakta ce ta Gender Stories da ke jami'ar a jihar Kaduna wato Kasu da kuma lauya kuma 'yar gwagwarmayar kare hakkin dan adam wato barista bukola ajao waɗanda za mu tattauna da su a kan gyaran gidan maza ko in ce gyaran prison wato gidan maza ko kuma gidan gyara halika wuri ne da ake keɓancewa domin a waɗanda suka yi laifi ko wanda ake so a horar da su saboda wani laifi da suka gabatar don su gyara halin su ko kuma su zauna su biya da ah, kotu ta ce ah, shine hakkin zaman nasu to amma tare nake da waɗannan mutane domin mu tattauna shin shi wannan prison ɗin ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne ko kuwa dai yana nan dai a yin da ake ce mishi kawai gidan maza gidan banka shi bakina barka da zuwa wannan zaure barka kadai to bari mu fara da ah, lauya don ah, magana gaskiya lauya shine na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa eh shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar da cewa ba zargi yanzu ake yi ba yana da laifin an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawowa wato gyaran hali mm. barista bayan kun tura mutum kuna ganin daga gaske gyaran halin ake yi samu a wurin koko da a kawai azabtarwa ne bari dai in gyara a wurin nan kin ce baristoci ke tura mutane a'a a muke tura mutane zuwa gidan yari ba kin san aikin barista shi dai barista yana nan a bangare biyu ne hmm. in dai mai laifi hmm. barista zai iya siya bangaren wanda ake tuhumar shi da laifi ta tabbata cewa da ake shari'ar hmm. shin akwai wurin akwai lalle lalle ai barista zai iya tsaya a bangaren dina kuma barista kuma zai iya tsaya a bangaren cewa shi ne ya kawo wannan kara a kotu sai ya tsaya da mai kara a bangaren nan akwai bangaren mai kara akwai kuma wanda ake ake mm. karewa to kin gani wato shi alkali in dai har an kawo mai laifi a gaban shi in aka ba da shaida ta nan bangare bangare nan aka yi kotu suka kotu ya yi hukunci in suka yi hukunci in dai hukuncin da aka ma mutum aka ce to za ka je gidan yari sati biyu ko kuma zai biya fine ko kuma tara eh, eh, hmm. na dubu ashirin haka hmm. to shi alkali ne ya hukuncin nan yanda zai za a kai shi gidan yari daga kotu ne za ce za a tura shi gidan yari yanzu daga haka anan to mu ba loya ke ke mai laifi gidan yari ba gyara da ke son yi hawa amma yanzu gidan gyara da ana ce mishi gidan yari yanzu yanzu eh. an canza mai suna an ce gidan gyara hali kaɗai wato mutum da ya yi laifi eh. shi bai kamata a ce an yi watsi da shi gaba daya ba ya yi laifi eh amma yanda zai san cewa ya yi laifi eh. in dai laifin da ya yi ya kamata a yi mishi hukunci ai zai je gidan gyara halinka ne kama a ce wata daya haka a wurin nan shine zai koyi hankali ya kuma gane kuskuren da ya yi gane kuskuren da ya yi akan cewa a wannan laifin da na yi in dai ba yi mishi hukunci ba ai zai ci gaba kuma in bai haka ba wanda yake tunani ya yi irin wannan hali ai shi ma din zai yi hmm. ba zai san cewa ai akwai hukunci akan wanda ya yi irin laifin nan to yanzu dai in ka yi maganan gidan gyara halinka gidan gyara halinka ni dai zan yi magana akan Um, um, wurin da nake ne wato mu muna kaduna state to bari sa kafin ki karasa wurin tun da ke kin ce ga yanda ake kai mutum daidai gidan yaron eh, to bari mu leka bangaren ita professor wanda su ma su ne yan gwagwarmayan ma wato eh. Eh, hakkin wanda aka zalunta da wanda aka musu ba daidai ba kuma su mm-hmm. barista su professor suna shiga har cikin gidan yaron su ga halin da ake ci mm. shin prof a wannan hali da kuke shiga ku ga shi wannan wuri da ake cin shi gidan yara ko gidan gyara ka ya muku kama da wurin da dan adam zai zauna har a gyara mai hali wannan tambayar taki a mutum bai abin nan ba zai ya shigar da shi eh, ko ina ma <laughs> amma eh. a shi gidan gyara halinka kuma baba buhari ya ce ka a sake cewa gidan yari mhm. a ce gidan gyara halinka to wannan gurin asalin dalilin da aka yi shi shine mutum wanda ya laifi ake ganin cewa wannan laifin irin laifin da ya yi in aka kyale zai iya ya gurbantar da al'umma wato zai gurbata wa'anda suke biye da shi yawa shine sai a dauka a ce a dai a don sakaya shi mhm. sai aka lura cewa wannan wurin da ake sakaya mutanen wato yawanci maimakon su gyara sai su je su zama sun lalace fiye da yadda suka shiga yadda suka shiga to mm. sai baba buhari ya ce da aka fara prison reforms mm, mm. sai ya ce a daina cewa prison a daina cewa gidan yari a ce gidan gyara halinka to a yanzu ana an fara tsare-tsaren da zai taimaka wajen tabbatar da cewa in mutum har ya je wurin nan to zai dawo a gyararren mutum wato za a gyara mishi halin shi bisa ga yawanci abubuwan da ake yi a wajen. To hanyar suke don dai ba a fara gyara halin ba kenan. Shi yasa na ce wannan tambayan ki in na ansa shi kai tsaye zan iya in gurbatar kuma da ainihin abin da ke faruwa a yanzu. To an riga an fara dokan matakin da duk wanda ya je wajen nan zai fito a matsayin a mutum wanda yanzu ya san a hakin jama'a hmm. kuma ya san cewa eh lalle yakan yi laifi koko ya yi laifi kuma ya kamata ya gyara to barista eh, eh, professor kafin ki fara kauce-kauce hmm. Zari mu ƙara komawa yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. da gobe. Bari mu sake komawa wajen binta domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki. Yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. Kafin mu fara komawa wurin lauya mu ji me suke yi. Ah, a yanzu gaskiya an fara reforms din a gyaran a yanda za a cika burin dalilin da ya sa aka gina wannan gidan matan daga farko tun da can din ma ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba amma ta yaya ake yin su mm. shin wa'anda ake ɗauka aiki a gurin nan mm. sun san hakkin da aka ɗaura a kansu shin kayan aikin da ya kamata ya amfani da shi saboda halin mutum ya gyaru shin da can akwai su mm. in akwai su ana amfani da su in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa fa daule a yi amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin mm. saboda a gyara halayen masu shigowa wurin kin ga shi um, criminal justice system ɗinmu ko me ake cewa tsarin tsarin hukuncin hukunta masu laifi mm. eh, hukunta masu laifi mm. na kasan nan mm. yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku kafa na farko shine 'yan sanda ko kuma mu ce uh, security agents daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista a jawo kenan daga nan ne sai a kai wannan gudun correctional services To yawanci abin da ya sa wannan gidan gyara halinka ya zama yadda ya zama shine sai ki ga mutum ya yi shekara uku mm. yana jiran hukunci a waiting trial Shi ne ma tambaya ta dama na gaba da zanyi yawwa a barista wani lokaci saboda irin abin da kuka fafata a cikin kotu da hujjojin da kuka kawo mm. wanda kila alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa ya eh to sakin ba da beli ko kan ba da beli wani lokaci sai a tura mutum a ce a ajiye shi mm. har sai zama na gaba mm. to zai daga daga zama na gaba daga zama na gaba wanda ya saci kaza sai shekara uku shekara uku a gidan wani kuma ƙara waiwayar eh, laifin da fayin ɗinsa balantana a gane abin da ake nufi ba. To wancan shi aka kai shi a jiya ai ba a kai shi gyaran hali wata kuna tunda ba a yanke ne mm. wannan ba aikin ku ne me yasa ba kwa bibiya ku gane cewa wannan fayil ɗin da ni ne ni ne hasadin ya za hasadin da ya dalilin zuwa wannan bawan Allah can mu ƙara zuwa a kakkaɓo saboda a yi a gama. Eh, ko dan saboda cunkoson ma da ake samu mm, to kin ga ko abin da nake son faɗa shine cewa zan ƙara kida in bi abin da prof ta faɗa yanzu shine cewa ba da a da shine waɗannan abubuwa ke faruwa to amma yanzu mm, wannan reform din nan mm. ya shafi komi wata gyaran da za a yi ba a yi yi dan yanzu akwai wani tsarin doka ana ce mishi administration of criminal justice law na kaduna state mm, mm, kina ji mm, to a cikin wannan doka a wurin ma aka ce an riga an kafa lokacin da aka kawo mutum farko a kotu a wannan doka kuma aka ce lokacin da ya kamata a bashi daili yana nan kuma kuma a cikin wannan dokan kuma an fada bai kamata a ce an daga kara a daga a daga a daga a daga a ce ana bincike kin gane an riga an sa lokacin da ya kamata tsakanin lokacin da aka kama mutum zuwa tsakanin lokacin da za ji fara shari'a an riga an kafa shi duk wanda bai bi wannan ka'idan ba alkalin yana da izini ya sake wannan mai kara ya ce musu in kuka shirya sai ku dawo hmm. amma ni ne na ga cewa wannan mutum ya riga ya tsaya zuwa wannan tsawon lokaci zuwa wannan lokaci doka ya ce ba in har lokacin nan ba ku shirya da kawo eh, shaidunku ko jawabinku a gaban kotu ba ina da izini in sake shi saboda haka zaki ta cewa kowa ma zai tashi a tsaye za ka san cewa yau da in na je kotu ina da shaida na akan wannan mutum shine akan ce wai maganan kina maganan a wajen caya wannan lokacin wannan gyaran da aka yi wannan doka ya riga ya faɗa lokacin da ya kamata a ce mutum yana jira in dai yana da kwanaki in in abin da ya yi ya kamata a bashi beli to za a bashi saboda a tabbata cewa gidan gyara halin ka ba zai cika ba akan kowane guntun guntun magana hmm. in wannan abu abin da za a bashi beli ne a bashi beli wa'anda bai kamata a ba su beli ba ko kuma wa'anda ba gama binciken su ba shi hmm. ne za shi a aji a aji su a wuri wannan ma hmm. akwai ka'ida yanzu haka hamman a yanzu a yanzu zan iya shaida miki haka a yanzu to to ba gyaran kenan an fara barista wanda ya sace kaza da wanda ya ya rake da wanda ya dan ciri mangwaro eh. sai makocin shi ya je zuciya ce me yasa taba mishi mangwaro shi ma ya kai shi prison shi ma aka dan zaga ya ci eh. amma shekaru da suka yi wuce shin wannan eh, gyaran da za a yi ya shafi su waɗanda suka daɗe dama da wannan abin da aka manta da su su har ma sun ma haƙura ko kuwa sai yanzu ne wa'inda da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi gyaran zai shafa kowa da suke nan da dan a ciki koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit hmm. kowane lokaci eh ana zuwa shi CJ hmm. wato chief justice na hmm. na state na kowane state zai je da su alkali alkali za a kawo fire na mutane da ke gidan yari aha wane me yayi ne a duba ah ai ya kamata yanzu ma um, har yanzu yana jira shari'a za a nan take sa sa za a yi sama amma wannan ai an ce sai lokacin ranar bikin cika shekara na Najeriya ana zuwa kowane wata ne kowane wata ake zuwa oh, amma ba kowane ba kowane gidan yaro kuke zuwa ba duk a'a na state din ka zaka je chief judge na state yana cikin aikin shi shi ne nake tabbata cewa ya je gidan gidan gyara alinka ya je duba me ne ake ciki me gidan gyara alinka a kowane jiha ya fi guda daya eh, gidan gyara halinka. Eh. wato gidan gidan yari ya fi guda daya ai a'a yari samu guda daya da shi gidan gyara halinka ne an daina amfani da gidan gyara gidan gyara halinka guda ɗaya ne a kotu eh kamar step da ni nake yanzu ai guda daya ne guda ɗaya ne A a a babu babu ne ne misali irin wa'annan manyan suka zuwa duka duka ake zuwa duka a kuma duk wata eh mana ana raba ne ai shi shi chief judge bai zai iya zuwa zaria ya je nan ba ai a zaria akwai akwai alkali ai akwai babban alkali high court to daga wurin shi high court number one mm. na zaria mm. shi ne zai tara su alkali sai a je tare har da su majistoci da customary court judges duka su mm. akan je tare a duba saboda wani case eh. a wajen ma za a yi a zauna eh. a yanke yanke eh, an duba fa duba wannan abin abu bane sake shi to wannan gyara ana ciki kuma ana yi Um, Profesa ban san ko lokacin da ake irin wannan ziyara an kira ku yan rajin kare haƙƙin ɗan adam ku yi ayari ku bi ba. Don wani lokaci akan ce akan zaɓi fayil ɗin ƴan gata ne. Waɗanda suka dinga iyayen sun sun kawo biyar da kaji. Mu a Kaduna sai dai ko mu ce alhamdulillah Allah ya saka. Ba dai siyasa cikin wannan magana take ko. A'a. Shi yasa faɗa miki tun daga ni hawaii su ba yan siyasa ba ce ni ina yawancin mutane ne masu kare hakkin bil'adama mm-hmm. daidai gwargwadon hali mm. kuma mu ba mu siyasa mm. ah, yawanci in aka ce an gamu da wani an gamu da wani muka faɗa kan aikin mu ne mm. babu wani personal ah, interest eh, eh, na cewa ai ah, saboda bari duk da yadda mutum yake a duniya an san yana da wanda yake ra'ayin shi yauwa amma ba a siyasance ba mu da a kaduna kin ko ita a tuni general din kin ga eh, eh, appointment dinta na siyasa ne amma duk da haka ta san aikinta ta kuma san yadda take bibiya da su mu da su alkalanmu akan eh, tsarin aikin na uh, justice to shi wannan ziyarar da kike magana most of the time in za a yi shi yawancin lokaci in za a yi shi akan ma yi magana cewa ai yau rana kaza ana wannan ko wannan gidan gyara halinka ko kuma george yana can gidan gyara halinka wani lokaci har gwamna ma yana zuwa a gidan gyara halinka eh. saboda a dudduba irin wayan ranar zagayewar mulkin najeriya ba <laughs> eh to kamar yadda nake cewa shi gidan gyara halinka guri ne wanda ake kai mutane saboda a samu su gyara irin rayuwar da suke yi to amma a da can kuma a wasu wuraren har yau za ka je ka samu an kai mutane ne sun yi cunkus dakin da ya kamata ya ɗauki mutum goma sai a samu mutum ko ishirin ma a ciki kofi a saboda kin ga kamar gidan yarinmu na nan kaduna lokacin da aka yi wato central lokacin da aka yi shi ya kamata ya ɗauki mutum ko dari dari nawa ne dari mm. biyar da wani abu mm. amma a yau akwai mutum ya kai dubu ɗaya da wani abu an ninka kenan an kusan ninkawa mm. yanzu figure din ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mun tsakanin dari biyar ne da dari shida da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce gurin zama ya matse musu tun da can kenan to a lokacin nan za a iya samu cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum biyu su kwanta aka samu mutum hudu sun kwanta mm. akwai wannan um, abin nan din jikin mutum da ke zai iya shiga ko wani abu da zai iya shiga mutum to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yarin wato kuma gidan gyara halin su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za a ba su kayan aiki su tsintsiya ne mopa ne don su gyara To kin ga wani lokaci sai ki ga ana ta ba da labari a cikin gari ai gidan yarin nan ai inda suke kwance nan suke kashi nan suke abin nan. Mm, to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya ba ne. Mm. Saboda me dakin da aka sa ku akwai bayin da aka aje shi ne naku inda gidan yari inda gidan gyara halinka ne eh. ba sel ba akwai bambancin eh. gidan gyara halinka da kuma wurin yan sanda to nan wurin gidan gyara halin ka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su su dinga wankewa to in ba su wanke ba gaskiya za a je a samu gurin yana zauri ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya matsu wancan ya matsu dakin da za a shiga din kila guda ɗaya ne ba tsaya jira ba mm. a yi wani abu to kin wannan laifi na masu zaman ne ba laifi ne na masu eh, na gidan ba. To amma shi Profesor fa an ci abinci da za a ci ba mai kyau bane ba inganci ruwa ruwa ne wani lokaci ma sau ɗaya ake samu. Abin da ya faru shine mm, da can an ce a sa mutum hamsin a nan ko ba haka ba. To sai aka ba da abincin mutum hamsin. Mm. Sai aka sa mutum dari da hamsin. Wato kuma shi ce bana an yi na mutane hamsin. Yawwa. To kin ga daule ruwan miya da za a bada kowa mm. ya samu mm. dole eh, eh, wannan mm. yi zai ruwa wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane ɗarin da aka rara ba su rajista ke wani lokaci ta nan tafe da shirinmu na kwalama. Masararo mu da zuwa zaurenmu na kwalama inda za mu gabatar muku da girke-girke masu armashi. a wannan zauren yau kuma muna tare da malama nafisa inda za ta kawo mana girki mai armashi da kuma abin sha. Malama nafisa wannan makon mai muke da shi ne. To yau dai da farko za mu fara ne da dambun shinkafa. to idan uwar gida ta samu shinkafarta sai ta samu ganyen zogale ga man gyaɗanta tattasai rugu da albasa sai ta tanaji hanta ko kuma nama duk wanda dai take da shi sannan ta samu mai ɗanɗananta da gishiri a gefe guda akwai gyaɗa za ta samu peace wannan waken nan mai kwallo kwallon nan sai kuma ta samu karas ce kayan da yake haɗawa eh ai wannan damben shinkafa na musamman ne to yadda uwar gida za ta yi wannan dambu na shinkafa za ta ba da barza mata shinkafa daidai yadda ake yi barjin dambu hmm. To idan aka dawo miki da shi ki dan tankade shi saboda za a iya dan samun gari a eh, ciki yawa idan aka tankade miki sai ki aje shi gefe guda ki sa ruwa ki wanke shi saboda dan sacin jikin shi ya ragu in kika wanke shi sai ki tsane shi idan kika tsane kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki in kika samu madambaci yawwa eh sai ta juye wannan tsakin shinkafa da ta tsane shi sai ta sa shi a kuta ta turara shi to idan ya gama turaruwa a gefe guda a ba a yayyafa ruwa haka nan dai yanda yake shi ake zuba ma ruwa tiririn ne zai sa shi ya yi dahu ko in ce ya taushi to idan wannan dambu shinkafa nata in ya dahu sai ta sauke ta ajiye gefe guda ga tattasai tarugu da albasa ya zama na albasan ta yana dan ji sosai ta jajjaga shi sama sama ba wai sai ta jajjaga ya jajjagu sosai bai na za a dinga ganin shi daidai haka a cikin dambun nan nata eh to amma dai an fi son jajjagen zai fi kyau to idan ta jajjaga ta ajiye a gefe guda ga gyaɗan miya ita ma ta jiddaga wannan gyaɗa nata amma kai ya laushi mm. shi ma sai ta ajiye a gefe guda kifi ko hanta ko kuma nama da zuban faɗi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi ala ki dan samu hantan ki ko kuma nama shi ma tafasa shi yadda ake yi sa mishi ɗanɗano eh kin sa mishi duk wani abu da zai kashe mishi karni sannan ki yanka shi kanana kanana shi ma ki ajiye shi a gefe guda daman shi wannan waken peas kin ga kwaye kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba sai dai a wanke ki ajiye shi a gefe ai steam din su za a yi gaba ɗaya za mu yi haɗin dangure karas ɗin ki ma kin wanke kin gyara kin yanka shi kanana kanana sai ki ajiye shi a gefe shi ma zogalen haka kin wanke shi kin ajiye shi gefe guda to yanzu za mu yi haɗin dambun nan idan aka kawo wannan tsakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki ɗauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba ki ɗauko gyaɗan miyan nan ki zuba ki ɗauko zogalen nan ki sa sai ki ɗauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka ƙanana ki sa sai ki samu mai ɗanɗanon ki ki zuba shi ma ki sa ɗan gishiri kaɗan kina bukata amma ba kya bukata mai ɗanɗanon ya wadatar to sai ki jujjuya ki sa ki tabbatar kin tsaftace hannun ki sannan ki jujjuya shi gaba ɗaya eh, yawwa ka dinga juyawa da shi to idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsaki naki na shinkafa ya samu waɗannan haɗin kayan miyan mm. sannan sai ki ƙara sa ruwa a cikin wannan tukunyan taki ki zuba shi a madambaci ki ɗaura shi akan wuta. Duk tare a lokacin muke sa zogalen ai. Yana ƙasa dai kamar ka ɗauka Eh a hakan zaki zuba zogalen shi ma. Shi ma kin san bai da wani ƙarfi ana sa shi kawai in ya ɗan yi steaming ɗin nan shi kenan. Zai da ba ma a san ayi zogale da hu sosai shi ma yanzu mm. saboda kin ga yana ƙara lafiya a jiki. Sosai yawa to idan kika sauke wannan na kika idan ya ke da kanki ma zaki ji yana kanshi eh, idan tsakinki ya nuna shi kenan kin gama dambinki ga man gyaɗan ki can a gefe da man kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga ɗiba ana zuba man gyaɗan nan. Wato shi ba kamar yadda ake wa kuskus a ɗan barbaɗa man gyaɗa lokacin da ake turarawa. Shi sai ya sauka ake yin shi. Eh, idan ya sauka sannan sai ki zuba man gyaɗan ki. Duk komai da komai za ki haɗa shi su piece ɗin nan da komai a ciki. Sai ta steaming shi kenan kin gama dambin shinkafan ki. kuma za ka gan wasai wasai a sosai mako ai ba za ka so ka ƙi cin wannan dambu ba to masu sauraro kun ji abin da muke ɗauke da shi wannan makon da fatan za a gwada To masu saurare a nan ka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayarsa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Jama'a kasance lafiya. Amurka